komi idan ya suka yi wa cikin shi an dinga samun matsala wane ci wane ci wane ci har a waye gari a da ake ba a yi ba eh. su da suke ciki suke wannan aikin babban ba su si abin da muke suke ganin shi ne shi lokacin da muke ganin sun yi ba daidai ba da suka gama su a daidai ɗinsu eh. sai mu gyara musu wanda zan so mana tambihi da shi ne an shigo da Allah madaukin sarki girmama ya ba ku wannan aiki na haka mana makwancinmu na ƙarshe ku gode ma Allah domin girmama ku Allah madaukin da yawa daga cikin wanda suke kwanci a cikin makarantun nan yan kaje ka samu kakiyar ga shekarun da suke kwanci a nan da yawansu ba su kwanta a gidajensu a wannan lokacin ana shekarun kwanciyarsa a nan ya fi shekarun kwanciyarsa a gidajensu ko in haka ne mutane ya kamata su ba da matukan muhimmanci a wannan wajen ɗoriya ga amma kaga mutane da dama ba abin da ke gaban su abu na biyu da nake so ko da Allah madaukakin sarki ma wannan daraja shine ku sani daina jin kaskanci a cikin ranku akan wannan ake don wanda ya gina wannan gadon da ake ce mashi injiniya kuma injiniyoyi ne injiniyoyi ne wanda allah madaukin sarki zai biya ma'ana ku kuna aiki ne a ma'aikatan allah ba na son ku rika ji a jikin ku cewa wai ba aiki kuke mai daraja ko mai kima ko aiki mai girman gaske wannan aiki ya fi aiki ga jama'a kun ga wannan aikin da ake haka wannan kabarin a yanzu a haka haɗin shi da muka gina a jiya an fitar da kabarin nan lafiya lau amma kasantuwan yanayi na damina a shi lahadin da aka yi ta fada shi ne yanzu muke son za mu gyara mu nuna ma sauran al'umma yanayin yadda ya kamata a gina wannan lahadi sannan in so samu ne yawancin ƙabarrukan da za a rika ginawa a nan gaba a dauri ya zama lahadin za a rika ba don komai ba sai dai shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahadin na akai za mu kwadaitar da mutane kamar yadda mu a can zaria gaskiya kashi 99 na kabarin da mu muke nuna hadin dan ni wallahi wannan shakkin da na zo na gani har na manta na dan da ba san nan kabari ba ne eh. na ga wannan zan dauka wani abu za a sa eh. ba mu so za a sa Dan musamman yaranmu da ke tasowa ya da shekara 30 da san wannan ba a san shi kwata-kwata na kuma shi haka lahadin nan aka ce za a yi ba kun wani wahala yi domin yanzu za ku zo ku gani cikin minti goma Allah ya yi an haƙa shi an gama kuma lahadin nan ya fi daraja ya fi albarka ya fi komi domin shi ne a bangaren malam gyara bangaren can kusa wani da akwai abin da ke kuma yawa Ko da shi aka yi wa wanzan Allah da fatan mun gane wannan zai ce nake yanzu an gama misali a kwashe wannan kasar gaba cikin kamar wannan yana da ake yin haƙi gaba shi malamin da ya fara haƙi farko ba shi shi wannan abin da kake yana ƙara wani daga cikin ku zai shiga ya je mana lahadi muna da saboda shi ya yi jiya an gani yi lafiya lau kuma san da ya mu ba ma ko kwatanta mai muka ce in eh, ka yi kaza ko bai kaza kuma ya zo ya yi ta lafiya lau ko a ina wannan lahadin haka ake yi yasa kaga su da suka kula da wannan makabartan masha Allah in aka zo aka ce lahadi za a yi malamin nan kai tsaye zai lahadi ba ba da ina son sauran waɗanda suke aikin haƙƙin kabarin ya zama su ma sun fahimci wannan ɗaya kenan na biyu kabari jama'a da zurfi ake kamar wannan da kuka yanzu ka kuma kaman wannan ba aka gina shi a haka wannan kuskure ne wannan gaba a shari'a a shari'ance zurfin wannan kabarin bai yi ba shi ke sa idan aka yi ruwan sama ya zurma ruwa zai shi ciki zai ciko mutum a cikin shi a wani lokaci yana haifar da cututtuka masu yawa sannan shi wanda yake kwanci a cikin kabarin kun ga an taba alfarme shi kamar kana gidanka ne a ce an ba zuwa zo ko ya faɗo maka gida ka san dole ka fita to shi ba zai iya fita ba dole za a bar shi ne kawai ruwan ya tsane a haka kaga gafiya da sauran dabbobi sun samu inda zo suna babu cikin mutum wannan ba daidai ba ne amma wannan ramin aka haka aka sa mutum a cikin shi kafin ruwa ya shiga ya cika wannan har yi ambaliya da zai turo gawa wa cikin goma za a daɗe sannan kuma zai wahala ga fiya ta haka wannan tashi su wannan da shi sa daurewa za a yi su masu aikin nan ya zama to an ƙara masu himma himma nan ne ɗan abin da ke aljihunmu me za mu ɗauka mu ƙara masu da shi wajen su wannan haƙƙi ina ganin idan ka ba da naira dubu goma aka haƙa man kamari mai kyau aka sa mahaifinka ko mahaifiyanka a ciki in haya kake biya mata ina ganin ka biya na ƙarshe in mahaifinka haya kake biya mai ka biya na ƙarshe kai kanka haka to amma me ke sawa mu yadda a mana wannan tabbas wannan kabarin a makabartun ba ma zai taba yiwuwa a yi shi suwa sakin ma ba za su don ba za su don wannan kabarin shi ne mafi sauƙin kabari da za a yi kowa wajen kwanar da ne da eh, yawanci ba kun san mala alƙaji kabarin da aka yi mashi wanda ya kowa tsawo a nan in ya shiga ciki ya haka kan ya hatsa shi ba za wanda ya kowa tsawo a nan a gabacin da yanzu aka fara nan sannan kuma duk mutumin da ya je ƙasar saudiya ya je makabartunsu musamman baki'a Yaje je ya gani ya san kabari ake zurfin su kaga Allah ya sa albarka ga alhaji ma ya ce mana matasa an yi mata da wannan shi ne maganan gaskiya haka ke ba haka ke ba. kuma wannan na sa makabata ba ta shiga da wuri ba za a yi ta zuba mutane a girmawa a samu shekaru mai yawa sai kuwa kabari daya ai za mu faɗi yadda za a yi za mu koma masallaci za mu zauna za ku ga yadda ake da yanzu alhamdulillah da haska masu cikin kabarin nan yanzu yanzu kun ga cikin yan mintoci kaɗan sun gama wannan aiki alhamdulillah yanzu gashi an haɗa uwan kenan yanzu daga gabas ma'ana bangon gabas nan ne za a rarake mana nan ne lahadi inda za a shi ne abin da za su yi mana a yanzu daga nan bangon eh, gaba malam ka nuna masu tun da je kayan aikin nan an gani ka nuna masu kuma ka ba ka za ka yi aikin ba a ai ba mu son ka yi su ne eh za son ka koya ma mutanen ka ina yar digan naka saboda haka ai da a yi cebur saboda haka kurara ke mana bangon gabas din nan a gyara can da Allah gyara can yayi kuma ya shiga mana Allah kawai ne a gyara bangon insha Allah kuma mana bismillah a ya san yanda ake shi ma in ga abin da kasa yake yi tona kasa gani a ba kasa ba da duwa tafi kasa mala ci gaba ci gaba nuna masa a iya yi gashi nan yana yi daidai gashi nan ana yi mala ka ci gaba kai ma ka yi ci gaba da inda mai Allah ya sa gyara mhm. to ci gaba malam kai ma yi alaikum salam ka tsaya a ciki yawa kun ga yadda za a dinga rara kai shi har sai an shiga inda mutum da nan sa shi ba za a gan shi daga hmm. muna da muke yi nan nan ai bai kai lebur ba haka ba ya yi tsawo amma bai lebur ba a gane sai muka zo da muka da aka ɗauki ɗaukar kamar haka da sai muka kuluku kawai mm, amma tsawon ne bai ba yawwa a yan eh. faɗi dalilin faɗin ramin nan wannan bai tsawon shi ma bai ramin bai wuce wani shi ma bai bai wuce daga nan zuwa a'a na kasan dai a'a ina kai ta eh. ba da ci gaba ci gaba da aikin nan da eh? kai ba kasar ne ka dinga bi ba wai bi sai kun ƙara shi ta sama ba ne ai ba mutum ya shirya ba da tijo don ka sannan malam ke mana hankali da zafi wajen nan da ya na na sun dafa ne dan ba za ka nan ba ni wanki ba ni wanki suka Thank you. wannan kasa ake kwashewa har sai inda za a samu Thank you. Ah, baka ci saman ba fa ba eh, wannan ba wannan ma ba eh wannan ya kata ku sauka a wajen nan eh, saboda in aka mata nauyi zai zai zai fada shi can ma Wani ya rage mana na nan, a rage mana na nan. Bravo. Evet. Ina ƙarshen wurin nan an gyara Ya

kakkai wajen nauyi samun matsawa ce malam ka ci saman nan ba Ka ga yadda can sama ya faɗin nan eh. nan nan masu yayi eh nan ba eh haka yau kun yanke shi ya an alabe shi a hankali na sani saboda kasan ta yi laushi da yawa kar kuma na cikin ya zai fada sharo shi mu fashi ci kasa mu fashi kasa aka rage kasa sai a gane ba a so mu ba ne na za mu samu itatuwa akwai ita ban ce da ya karu a sun yi da ai ita ita ita da zai rufe wajen duka ba su ba mu wancan shi Allah wani ya dan taimaka mu ina ina ina sauran masu zuwa da adadin da zai rufe wajen dan sai ya shiga ciki kayan aikin ba kayan aikin ai ba A kaga ban ga ma dingiri ba zan da shaka aiki magirbi magirbi ya karama magirbi ake

suna gab a cikin don da akwai wannan magirgin da yanzu an gama so so kaga wannan da shi shebur gyara kawai ke Thank you. na'am ah, ba ba ba da ƙasa ai iri da can an da ba wannan dole amma yanzu inda ba dan shi in ba da wancan ne ai kaga da albashin da za a bayar ne sun kuma da yanzu an kai shi eh dan dan wani margidin margidin ko eh dan ya kare a ce da shi ana a ce ba wala sosai da na za ga ce ya ya

faɗa da kai zai kuma a shi an ka ɗauko so mutane sun gane cewa cikin za a yi a gane so da kai zai ƙara faɗa don tsoron da nake ta ciki ne kar ya eh, tun da ka ƙasar ta ɗauki ruwa tun da an fahimci yadda a ashe tana yau to wannan jawo mana da muna son mu shirya ice eh, ne baya dauka a zai ɗauka mana a'a an taba yi so a ina a mun yi yanzu an binne mutum ma anan yayi wasiya an zari suka yi eh, yanzu misali kamar wannan bawan Allah da ya zo da wannan karin kamata yanzu ka shiga ka gwada mana kwantar mana da shi a ciki <laughs> an karama kuma eh. mene ne a ciki ba za a ba ba mutuwa ke ai malam za a kwanta din ai za a kwanta ai malam shine practical din shi ne sai mutum ya kwanta shi eh. an fahimci abin a ba fahimta ba sai mutum ya kwanta ko shi haka nan da tijo ba sa kuɗa na ka ko shi a sharo ƙasa a kwata ai da ma na ga inda inda ka ga mana practical din ka ga zurfin shi bai riga yayi ba eh. zurfin shi in yayi misali misali haka gani saura yau jama'a ku haska mana kalla malam shigar da kanka ta circe nan yauwa ka gane nan za a rufe nan yau yau ka mana nan ka mana eh, ah, ai ba ai ah, ba wajen kai ba samun wajen kafa can wajen kafa jama'a kun gane ga mutum yanzu a ciki in zurfin ya shige ciki ba ku gan shi ba zai shi ba kwarai a jera za ka yi sosai ba ya ice ya haɗu sosai ya haɗu ba wai daban-daban ba eh, ya haɗu da rika haɗu ake sosai kana samu kuwa ka ɗauka ka ya so da kai faɗa ne kai bayan ka wancan sa bayan wancan sa sa malamai ku zo kun ga abin da yake yi ba sauna a ku taso mun sa mutum a eh, cikin misali ne an ga ba da misali ne sauna na ba yawwa to malam malam kuma a haka a haka kun ga yadda aka jera icen nan za a zo da ganye za a jera a cikin shi a rufe gaba daya sannan a zo da kwakwabbiyar kasa za a manne wajen gaba daya ka kun ga yanzu ya koma rami ne eh, mutum yana ciki shi ne lahadin eh. an riga an koye shi ba za a gan shi ba eh. in ma da bulo ne aka kawo irin bulo na ƙasa ko abin nan za a gina wurin ne kai in ka zo ka gani ba za ka taɓa tsammanin akwai mutum in ya yi zurfin da ake so za a iya sa mutum biyu ko uku ma a ciki eh. sannan a rufe wajen shi ne annabi in ya zo sai tambaye wane ne ya fi hadda a cikinsu eh. in an ce wani ne sai sa shi a can gaba eh. na biyu da hadda sai a sa shi ne haka sai a zo su a kulle idan makabartan ah, ta cika idan aka zo za a maimaita eh. an san level din da aka haka shi kasa eh. madadin a haka ya kai inda bawan Allah ne yake kunci ba za a haka wajen haka sai haka da sama inda hannun ka yake yau sai haka nan sama eh. sai kasance kaga ko ko kabarka kasa ko su a sama haka za a ta jero su in abar makabartar na shekarar 100 ta cika sai da shekarar dubu ba ta cika kun ga an yi an yi a mamaki makabartan baki a har yau bata cika ba tabbas ina mamakin wannan karama irin tun zamanin annaba ke binne mutane amma har yau bata cika ba saboda an bi tsarin da shi annabi ya bada ko kuma yanzu wannan dan ramin da muke yi ya saba ka'idan yanda ake kabari gaskiya ba daidai bane kun ga yanda wannan kabarin yake haka ne sunna ta ce a yi kabari wannan baiwa Allah da taras yau da yanzu aka kawo ta to da anan za mu sa ta anan za mu sa yanzu wannan kabarin in an zo an jima in bai fada ba in Allah ya wani rasuwa sai a ƙara zarfin shi a ciki sai a sa shi an gama lahadi ina fatan mun ga Allah sa mu ina tambaya bude ya fito domin domin ba mu shirye kawo shi yanzu eh. <laughs> bude ga garaje eh, wane ne yake tambaya ne nan yanzu misali yanzu din wannan kama an yi to wai kasar nan duka za a mai da ita a rufe gurin duka duka za a mai da shi a yanzu haka an sa haka misali an an gama yanzu an gama sa mutum na'am an sa ganye an an an kwaba kasa an manne na'am kasar nan da kina duka za a mai da shi na'am yanzu kaga ba ta yanda za a yi ruwa ya cika wannan wuri ba ruwa ya cika ba ne shi ba shi ba zai fito zai to malam malam na shi wannan din nan gaba idan wani yanzu za a zo a ƙara ne a ƙarin koko wannan an gama da shi a a gama ba sai shekaru ya kai za a maimaita za a zo ana maimaita a sama da sauransu a gani yanzu misali a kasashen larabawa in ka je ka madina yanzu haka haka wannan za a yi shi da zurfi ya tafi idan aka binne mutum na farko aka sa shi za a sa kullu a toshe iyakan inda sai a bar ramin a haka na'am an zo da na biyu wata rana za a shigar da shi a ciki a toshe iyakan inda sai a za mu za a bar shi a buɗe za bar shi a har sai an cika inda aka haka din ya cika sai a cika sai a rufe wani sai a je a haka wani kenan in ramin ya yi zurfi a ciki za a iya sa mutum biyar bakwai goma a ciki za a iya sa shi sa sai ga tun zamanin annaba ke binne mutane a wannan makabarta saboda shekarar dubu da ɗari hudu har yau bata cika ba har yau bata cika ba saboda an bi ka'idan da annabi ya ce hmm. mu ma da za mu bi wannan wannan makabartan na ina gaya muku nan shekara dubu ba ta cika ba ta cika to amma yanzu an an nan an ce wannan space wannan kabarin akalla da an yi yadda ya kamata zai iya ɗaukar mutum 60 a cikin shi in aka irin wannan lahabari sosai kuwa za a ƙara zurfin wannan a ƙasa ya tafi sannan zai tafi a haka sannan in aka samu wasu shekaru makabartan ta cika to za a komo sai a yi a saman wannan sama ana biyo sama ana yiwu sama ana bibbin yiwa in kai karshe ne sai a rufe shi in aka rufe tsaf in a shekaru suka yi tsawo to sai a zo a kwashe asusuwa sai a tara su a waje daya sai a ci gaba da binne mutane a sauran wajen kaga ba zai kare ba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam ce to malam kamar su can kasar Saudiya da suke yin wannan aiki misali gwamnatin kasar ne ta dauki nauyin masu aikin eh gwamnati a kasan komi a can gwamnati su gwamnati ne haka mun mu makabartan mu na ahlus sunna na can zaria eh kungiya ne ke gudanar da eh. makabartan masu haƙin kabari kowa na da albashi eh, sannan duk wanda aka yi marasuwa eh. in ya zo eh. to akwai kuɗin da yake bada na kowane kabari guda daya da zai ba su masu aikin nan sannan idan aka zo mu kuma za mu tara kuɗi a lokacin da aka zo da gayyen mutane da suka yi bakiya to duk abin da aka samu mm. na gudunmawa a lokacin su ko masu aikin da za mu kara ai misali ina zuwa eh, za mu magana mun je masallaci shi kenan su za mu ƙara ba again saboda mu ƙara musu himma da kwazon wannan aiki sannan masallatai kuma na duka zaria eh. a duk wata akwai kuɗin da suke ɗiba suke badawa eh. wannan kuɗin da shi ake kula da makabartan da albashinsu wannan albashinsu bana nan daban yawwa albashi na nan za a basu sannan kowane haƙin kabari ɗaya kudin shi na nan za ka haƙa maka kamar wannan eh. za ka ba da naira dubu bakwai eh. kuma su za ka ba nasu eh. sannan kuɗin da muka tara a nan wajen muka zo dubu ɗari ne dubu da hamsin ne dubu ne su za ƙara ba <coughs> za ka kuma na gode masu ana jin daɗi kullum haka kuma wannan ba zai hana in aka mutuwa so talatin haka za a yi so talatin to ka ganin an yi dan Allah to amma mun kama bangaren mu shine muke son shine muke bangaren mu shine muke son yanzu a hankali ana wayarwa ana wayarwa har mutane su ga mu gayyace ka mana zuwa hayan banki don Allah don annabi ka waye mana da kai mutanen hayan banki insha Allah yanzu ma muna da wa'azi wannan na awa daya za mu yi a nan masallaci ya kawo yanzu sarki ne kawai wallahi zai ce waɗannan kuɗi ba na kowa bane na masu aikin amma wallahi malam so ɗari aka yi wannan aikin to za ka ji sun ce ina kuɗin da aka samu a munan mu abuwa can ba a malam ai na fahimta da magana ni wannan ina gaya maka ne eh, in Allah da za amma shi sarki sai ya ce wannan kuɗi ba na kowa bane na wannan ma'aikatan wurin kaga alhamdulillah amma ka je wani ya zo kawai gashi malami gashi ko da yake gashi dai makaranci dan karatu ne imani kawai na nan wallahi mana sai ka jace ina kudin nan ko ya rika ya bude ma ido na ba gaida ba dalili kudin aikin nan kudin eh wallahi tallahi malam sai ka je yanzu kamar mu makabarta mu ta kai ɗarin wannan don wallahi wannan daga nan zuwa nan a takaice za a samu 40 zuwa wannan irin wannan 40 ta hayan banki ba in akwai wanda ta zuwa nan zai je gani duk itacen na can yammacin nan suna ciki kuma tsawonta zai kai wannan yana nan a hayan banki yanzu haka daga ni sai wannan malamin ina ki ma ga shi nan insha Allah za mu zo hayan bankin in Allah da za a zo za a yi nasiha wani izin Allah wannan za a samu da kyakkyawan gyaran Allah yanzu a gane cin da dai assalamu alaikum wa alaikum assalam ana akwai taimako da ni nake nema wajen al'umma gaba da dangane da ni dai gashi Allah kawo nan hmm. ko ba haka ba hmm. duk wanda ya sanni a garin kawo ya sanni da sana'a na hmm. ko ba haka ba da sana'a na amma dare ɗaya Allah ubangiji ya cire min rai a sana'a na dawo nan to amma mutane ne ya su ta yi da ni ni kuma ina haƙuri ina dannewa malam a dan mun nasiya yanda zan ƙara danna zuciya na kar zuciya ta sa in je za mu je masallaci ai dukan ku za ku wanda ana fara da wannan da cewa ku ji cewa kowa iya hanyoyi ne aikin Allah kuke yi ba wanda ya kai ku daraja saboda kuke gina mana gidan mu na ƙarshe saboda wannan dai aiki sai kiman ka ya kai za saka wani a wulakance zai mutu ai mai daraja ne zai zo nan saboda masu daraja ne suka san masu daraja kun gano wannan yau to akwai mai tambaya kan haƙƙin nan aika ku koma ta kar maka nawa ni tambaya na dama abin da yake kan maganan haƙƙin shin akwai wani yanayin dubara ne da ake da shi wajen haƙa? ta yanda ba zai ringa rubtawa ba ah. sannan akwai dubaran yanda ake haƙawa ya zurfi ta ƙasa yanda za a jera mamata wanda za a koyar da mu ah. na so in muka je can eh, za mu yi waɗannan bayanai amma abin da ke faruwa shine Mm. yanayin wuri ƙasa ne kaga yanzu misali mun shigo yanayin damina mm. da ƙasan ta riga ta ɗauki ruwa ta ɗauki ruwa kaga kamar mu yanzu a zaria idan aka yi rasuwa mm. in ba lokacin damina ba ne za ka je makabartar ga duk ma an yi kabarukan ga su ana za ka za a gwada wanda ya daidai ne shi ne amma da damina yanzu za ka je ka da kawai an haka kabarin ne haka ba a yi lahadi ba sai an kira an ce an rasu sai su tambayi cewa za a kai minti nau kafin a zo don an faɗa to kafin wannan minti shi ya sai lahadi ana zuwa aka sa mutum aka mai da batin sauran abubuwan da lissafi ne kowane masallaci na kowane unguwa ana da lambobin wayan masu aiki lokaci na yi za a kira su a gaya musu ba wanda zai zo ya aikin haƙƙi a makabarta kwata-kwata sai su su ke yi an san su su za su yi wannan aikin komin dare in karfe biyun dare za a rushe an kira su an gaya musu su kuma za su shirya su shi yasa haƙƙin yanayin ƙasan ne ake lura da ita kasan kasan wannan zare gaskiya tana da kyau ah, ko yanzu aka yi haƙƙin mai zurfi tafi yadda daminar mutum ba zai fada kamar yadda wannan ƙasar laushin ke yawa amma ita ma wannan ba da damina ba ne za a iya a yi ba za ta fada ba saboda kasan asalin mai kuci asali mai kyan kasa ne sosai ba ta fada ba amma ta riga ta sha ruwa can ne in can ne aka wannan yanzu muna cikin ruwa can wajen ko eh can gangan to ka kaga wajen yene, yene. malam ko ba akwai malamin da ya so injina eh ne kan cewa an yi bayani guda uku eh, kuma yana nan yana yi muna fata a yi masa addu'a Allah ya kara karfafa masa muna da masu kuɗi da yawa eh. amma ba su ce yi insha Allah za a masu wazi akwai kuma malamin da ya zo dan uwan shi ya rasu jiya bayan mun tashi daga nasiyar da kai mana kai aka waye mana kai akan abubuwa na ladanai da masu duba makabarta eh. to ya kawo mana mota guda ta itace bayan tashi na dinnan da muka je da yamma ban ma isa gidan ba sai a gama aka ce ga wani nan ya kawo itace eh. to muna fatan a masu addu'a Eh. to Allah taimaka Allah taimaka ah, ainihin shi ainihin wanda ya sa wannan ainihin foundation na wannan aiki shi ya nuna mana mu a nan ce kaduna ne ko a najeriya ne ya nuna cewa shi lalle ya san zai tadda Allah ba don komai ba saboda mu muna nan Kaduna tun da Suleiman ya assasa cewa a rika biyan makabartu a ɗauke su a lokacin gwamnati tun daga nan ba ƙara samun wani ba sai tun daga nan ba ƙara samun wani ba wannan bawan Allah Naziru din nan lokacin government din nan eh, state government din nan namu an samu wanda suka shige shi da yawa amma ba a taɓa samun wanda Allah ya bashi tunanin ya haka ba kamar ba zai je gurin ba to da haka shi wannan Allah ya taimake shi da ainihin an san hannu ɗaya baya ɗaukan jinka Allah ya taimake shi da mashawarta na ƙwarai da Allah ya sa ya tallafo daga malamai da ainihin makoma to da haka muna fatan alheri daga shi har malaman nan da suka ba shi wannan ainihin Allah kuma ya saka mashi da alheri Allah ya saka mai da alheri insha Allah shi da Naziru lokacin da mahaifiyar malam Nura Mujahid an ko cin ba na tsammanin ma an rantsar da su ba rantsar da su ya ya faɗa man cewa wannan shi ne aikin farko da zai fara maganar makabarta da maganar ladanai da limamai da marayu da sauransu kuma ya ce yan uwan shi yan majalisu zai kwaɗe da su kan wannan aikin da izinin sannan wannan aikin hashikin shi mai girma gwamnan jihar kaduna ko da shi a ciki za a wannan harkar da shi Allah ya tabbatar shi yasa na ce kwantar da hankali duk abin da ya kamata a kula da makabartu a kula da ladanai da dukkanin limamai in Allah ya yarda su malam naziru za su yi mana kyakkyawan wakilci zuwa wajen da girma gwamnan jihar Allah da ba za a ƙara samun matsala ko abin da ake bukata shi ne a taya su da addu'a da fatan alheri Allah ya rike masa hannu gano wannan ko Allah ya amma dai naziru kun samu kyakkyawan wakilci a wajen shi Allah ya to tambayan ƙarshe kan mutu jama'a na fa mu ce tambayan ƙarshe tambayan ƙarshe ma a ce teburin za a wuce da ok magana magana yana magana in za in ba ganye za a sa kwali eh, za a iya da izinin Allah maganar lokaci ya ja kuma mu kokari mu je mu sauri a sallon mutane yaron da ya mana ihsani wannan